Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis 30 ga watan Mayun 2019 da fatan kuma masu azumi an sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mazauna manyan garuruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya sun bujirewa umarnin zama a gida da kungiyar 'yan awaran IPOP suka bada. Haka kuma za ku ji abin da wani mai fashin baki ya ce kan kalubalen da gwamnonin Najeriya za su fuskanta. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Shin wane kalubale kuke gani gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu musamman a yankunan da kuke? Lambar da za ku kira ita ce biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice sannan muna tafa da sakon tasirin azumi a wurin mai bayani amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya sake sabunta takunkumi da ya sanya wa sudan ta kudu a yau alhamis har zuwa tsawon shekara ɗaya ciki har da hana kaiwa ƙasar makamai amma babu ɗaya daga cikin mambobi uku na kwamitin daga ƙasashen afirka da suka goyi bayan matakin a shekarar da ta gabata bayan ƙoƙarin da kwamitin ya yi wanda ya ci tura kwamitin sulhun ya sanya wa sudan ta kudu takunkumi ciki hadda na hana kai makamai a kasar wanda rikicin siyasa ya haddasa mummunan tashin hankalin jinƙai ciki hadda mace-mace da rasa matsungunai da kuma kalubalen karancin abinci mambobin kwamitin su goma sha biyar sun ki ƙara kuri'a akan batun wato rasha china ivory coast equatorial guinea da kuma afirka ta kudu gudanar ya samu nasara saboda kuri'u tara kawai ake bukata sakataren afirka ta kudu jari matjila ya ce takunkumi da aka sanya baya da wani muhimmanci ga tsarin siyasa da ake neman bi a yau alhamis sakataren janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nada sabon jakada na musamman a somalia kusan watanni shida bayan da gwamnatin somalia ta ayyana haramtawa tsohon jakadar majalisar zama kasar ta kuma kore shi jami'in diplomasiyar amurka james swan shi zai zama jakadan guterres na musamman shi kuma zai shugabanci shirin wanzar da zaman lafiyar da majalisar ɗinkin duniya ke yi a somalia swan shine mai shi zai maye gurbin nicholas haysom na afirka ta kudu wanda gwamnatin tarayyar somalia ta ba shi umarni ya bar kasar a watan janairu da ya gabata bayan watanni hudu da karbar makamin gwamnatin somaliya bata ji daɗin wata wasiƙar da haysom ya tura a hukumomin ba abinda ya tado da batun muktar rubau wani tsohon shugaban ƙungiyar al-shabab wanda ya shiga siyasa kuma ya nima ya yi zaɓe a jihar southwest da ke somalia. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a nan washington dc kin wanke shugaban amurka donald trump daga zarge-zarge ya hana ruwa gudu a kokarin sa na kawar da binciken rasha da mai bincike na musamman robert mueller ya yi jiya laraba da alama ya kara wa 'yan jam'iyyar adawa ta democrat kwarin gwiwa a kan kiraye-kirayen da ake yi na a kara zurfafa binciken trump da ma yiwuwar a tsige shi za ku ɗauki mataki don tabbatar da cewa an bincike shugaban in ji dan majalisar gerald nadler shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilan amurka wato kwamitin da zai fara duba batun tsige shugaban ya kara da cewa game da batun tumbuke shugaban kuma ana duba duk matakan da suka dace shugaban 'yan majalisa masu rinjaye nancy pelosi bata goyi bayan batun fara zaman tattaunawa tsige shugaban ba a maimakon haka ta nemi majalisar dokokin kasar ta kara bincikar trump da gwamnatinsa da kuma yadda aka yi wa rahoton binciken mueller wanda ya kwashi tsawon watanni 22 yana yin kwaskwalima saboda kawai a gabatarwa amurka abinda za su gamsu da shi 'yan sanda a afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake na bam a kusa da wata makarantar horar da sojoji a kabul ya kashe akalla jami'an tsaro shida wasu goma sha shida kuma sun samu raunuka ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da harin bam din na yau alhamis a bakin kofar jami'ar jami'ar marshal fahim national defense da ke babban birnin kasar amma bata ba da karin bayani ba wasu jerin har-hare da aka kai kwanan nan a kabul sun kashe mutane da dama ciki har da wani babban malamin addinin islama a halin kuma sojojin afghanistan sun kai farmaki a wata cibiyar tsare mutane ta 'yan taliban a kudancin lardin zabul da ke fama da tashin tashina inda suka sako 'yan furzunoni goma sha takwas ciki har da jami'an tsaro goma sha biyu. Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne da kudu maso gabashin Najeriya inda har yanzu umarnin hana fita ko zama a gida da kungiyar 'yan awaren IPOP ta wari na kowace ranar 30 ga watan Mayu na ci gaba da fuskantar bujirewa daga al'ummar yankin illade birnin aba da onitsha inda magoya bayan kungiyar suka fi yawa ga rahoton da wakilinmu na yankin alphonsus okoro igwe ya aiko mana daga were Yadda aka wayi gari kenan a Owerri babban birnin jihar Imo, inda galibi mutane suka bijirewa wannan umarnin hana fita da kungiyar 'yan awarin IPOB suka bada, kowa ya fita gudanar da harkokinsa. Ko me yasa hakan? Emeka. Emeka kenan na cewa dalilin fitowa ta yau shine idan ka lura za ka ga cewa ya kamata in fita aiki. Saboda haka wannan umarnin hana fita gare ni bai da amfani saboda dole ne a nemi abinci. ko ya lamarin ya gudana wasu manyan birane na yankin kudu maso gabashin Najeriya. Today's activities went normally. People went about their businesses. In ji wani mazaunin Enugu Chinedu Uduchukwu, yau komai ya tafi yadda aka saba. Mutane sun fita gudanar da harkokinsu, ko da yake an yi ruwan saman da ya dan natsar da garin. Banda wannan, kowa ya fito kamar yadda aka saba. Sunana Alhaji Haladu Ismail mai ba mu gwamna shawara ta hanyar tsaro A yau a Bakalake tun da garin Allah ya waye gwamnati suka matakan tsaro 'yan sanda sojoji John Patrol duk wani hanya da ya kamata a je a shigo duk an tattare saboda ana tunanin ko da 'yan IPOB za su shigo su kira su zanga-zanga. Ba wannan abin da suka shigo hankali a kwance kowa kama kasuwanci su na yau da kullum. Makarantu an bude yara duk suna makaranta kasuwanci ana tafiya daidai komai lafiya kalau a Wato al'umma a ke dai ba su bi wannan umarnin ba. Duk ba inda aka bi wannan umarnin. Mutane da wasu sun buɗe yawon su amma dani mu buɗe insha Allah mutane sun yi to akwai ƙazon insha Allah cikin da sahin na an ajiye an duba mota da kaji a nan ba kiran da ba a kayan da muke ko ana gudanar da aikin insha Allah da mu da shaguna Al-Mustafa Habibu kenan wani mazaunin Oka babban birnin jihar Anambra suna na garba talle ona ta onions market abba birnin abba gaba ki ɗaya yanzu yana ɗan tsaye haka cin a rufe saboda zancen bop din nan Kasoyi a rufe bankuna ma a rufe mumen ma ba mumen sosai duk an tsatsaya Wato a naka lura kenan kowa ya bi wannan. Ba ana lura ba a zahirance tun daga munan mun zaga duk mun ga abin da yake gudana. Wallahi mun je banki ma sun nuna sun rufe. Haka ma Mr. Solomon Iroyebu ya ce game da Anacha. The situation here is very very tense. Throughout people are not moving. Ya ce lamarin na da tsananin a nan. Yau gaba ɗaya mutane ba su fita ba. A wurin aikinmu, kashi casa'in cikin ɗari ba su zo aiki ba. Mutane sun fi umarnin ɗari bisa ɗari. dama kungiyar fafatukar kafa kasar biafra ipob ta umarci duk wani haifaffen biafra ya zauna a gida ba tare da zuwa aiki ko shago ko gona ko fita gudanar da wata harka yau talatin ga watan mayu alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria to a gaida alfonso sokoro igwe har yanzu dai muna najeriya inda ɗazun nan na tattauna da Malam Kabiru Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na kuma fara da tambayarsa kowane ƙalubale gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu, ya kuma fara da amsa tambayar kamar haka. Wato babban ƙalubale shine wanda za su fuskanta shine rashin kuɗin shiga wato ƙarancin kuɗin shiga da ainihin yawancin jihohi suke fama da shi. Ah, wannan zai hana su ainihin gudanar da ayyuka wanda suka yi wato alkawura da suka yi wa mutane wato yawancin jihohin najeriya zan ce maka kashi casa'in da bakwai bisa ɗari nasu sun dogara ne da ainihin kuɗaɗe da suke samu daga gwamnatin tarayya in fact babban da jihar lagos suna ji babu wata jiha wadda za ta iya tsayawa da gindinta in aka ce ta daina samun ainihin wato tallafi daga gwamnatin tarayya wato abin da ake kira federal allocation saboda haka babban matsalar da su fuskanta shine ainihin rashin kuɗin gudanar da ayyuka eh, abu na biyu kuma akwai tarun matsaloli waɗanda yake wasu su sun gaje su ne wasu kuma eh, wato matsala ce wadda ta shafi ƙasa baki daya eh, na farko akwai talauci wanda yake wato ya yi yawa a ƙasar nan musamman a jihohin arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma wato yana daga cikin abubuwan da za su fuskanta wato wannan matsala ta talauci da kuma rashin ayyukan um, yawancin masana'antu waɗanda za su ba wa mutane aiki yi a masarantu ne wanda yawancin sun mutu sun daina aiki sannan su kansu waɗanda ya kamata ba wa aiki din ba su da kwarewa wato ko da akwai masana'antu waɗannan matasa ko kuma mutanen da za a ba wa aiki din ba su da wannan kwarewa da za a ba su wannan to yanzu kai me kake gani me ya kamata su mai da hankali a kai kenan wato ni a nawa duk wani gwamnan da yake yau aka rantsar da shi abubuwan da ya kamata ya da hankali akai shine abu guda biyu na farko shine ainihin yadda zai yi ya inganta ainihin kudaden shiga na wannan jiha na biyu kuma akwai abin da ake kira human development wato kaman samar da ayyuka na ci gaban al'umma ta fannin ilimi da kuma ainihin koyar da su sana'o'i Eh, in aka samu ilimi aka samu ainihin sana'o'i zai rage ainihin waɗannan masifu da muke gani yau da a wuraren. Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan na sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan wakar. Shinyara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Haba yara Allah na na, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, ku irin haka Allah ke so. kun shiga mai amfani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To wa muke da shi daga jihar Nasarawa? To Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari. To Bashir Tela menene ra'ayinka? Hmm. To alhamdulillah eh, da farko dai eh, gwamnati na jihar Nasarawa injiyar AA Sule murnar rantsarwa da aka yi masa. kuma ni na ganin ba wani kalubale da dama da zai fuskanta dan eh, ganin cewa shi tsohon gona umar tun kwalmakura ya riga ya gama waɗansu abubuwa da dama wanda har inda zai ɗora kan wannan zan sha Allah ba shi da wani kalubale da zai fuskanta sai dai mu a nan layi a layi da muke bukatan gwamna dan Allah ya zo jibe mu rahama layin makabarta bayan makabarta zuwa gwamnan house layin ya lalace to dan Allah ya zo mu rahama a yi mana wannan hanya mai magana bashir tela ne daga lafiyan bari bari to lafiya to bashir tela mun gode to daga jihar nasarawa kuma bari mu dan zakuda zuwa jihar kaduna wa muke da shi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amu ah, alaikum assalam wa rahmatullahi wa muke magana Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka To alhamdulillah gaskiya al'amari dai akwai kalubale a gaban su ɗan gwamnoni kuma ni abin da nake fata duk wani gwamna da yanzu a matsayin ka na sabon gwamna to abin da ka tala tsohon gwamna ya fara in dai na alkhairi ne domin talakawa za su karu su ji daɗin su to ya kamata a ci gaba da shi hmm. amma idan ka ce mutum ya zo wai kirkiro na ya fatali da tsohon gwamna to kaga akwai matsala rashin abin da muka samu rashin ci gaba kenan mu yanzu kaga anan jihar Kaduna lokacin da PDP ta gama mulkin ta Nasir ya zo kaga yar fa'ida ya zo kawai ci gaba da ayyukan da suka faro ya gama su to kaga shi da ci gaba amma idan haka ce wai gwamna zai yi fatali da aikin na ba ya ce zai ɗauki na shi to zai gama tero shi ba abin da zai iya tsina wa mutane muna fatan wannan gwamnoni Allah ya sa su zama alkhairi a Najeriya da rantsuwar da aka yi musu kuma su tunanin cewa sun ɗauki alƙwarai sun rantse to ya kamata fa a duba abin da ya kamata ne muku fata alkhairi Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na gode. To mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yau muna magana ne akan za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kai shin wanda kalubale kuke gani. To yanzu mun sami kira daga jihar Zamfara. Wa muke da shi a Zamfara? Ina na Nasiru Muhammad da Gamu. To Nasiru menene ra'ayinka? Wanda a ra'ayina ina kira ga zaɓen gwamnati jihar Zamfara ya ɗauki kowa da a yi aiki domin a ce da zamu ba. To mun gode Nasiru muna jinka muna jinka. eh ni ce ina kira a shi da zan gona jihar Zamfara Alhaji Bello mutum muradun da ya riki kowa daya da jihar Zamfara gaba. To mun gode Nasiru to daga jihar Zamfara kuma bari mu je Adamawa. Wa muke da shi a kan layin eh. Adamawa? kuna eh, tare da Alhaji Umar, Bubakar Kari Kamale. To Alhaji Umar menene ra'ayinka? Yawwa wato muna kira ga sabon gwamnan mu eh, da yake shi daga bangaren eh, madagali ya sa mana garfi a kan maganan tsaro saboda mutane musu ko samu koma gida su eh, ci gaba da nomansu. To mun gode Alhaji Umaru to To daga jihar Adamawa bari mu je jihar Rivers. Wa muke da shi a jihar Rivers? Assalamu alaikum. mu alaikum salam. Da wa muke magana? Sunana Salisu mai dabino daga garin fatakwa To Salisu menene ra'ayinka? To, ko da ke ai hakuri ba na tare da rediyo wallahi ban ji abin da kuka dan. Eh muna magana ne akan shin wanne kalubale kuke gani gwamnonin Najeriya za su fuskanta yanzu musamman a yankunan da kuke? Oh, gaskiya kam abin da ya kamata su fuskanta yanzu zai ba abin da yake damun da yanzu irin tsaro. Shi ne kamata su ba da mahimmanci a kai. To. Shi ne babban abin da nake gani ya kamata su ɗauka matakin da ya kamata su ɗauka tsaro da shi ne ya damu mutane su so. Son dan zai da zaman lafiya ake samun da wani abubuwa. To mun gode. To mun gode aji Salisu. Na gode. Mhm. Hello. Yanzu. hello na ce ni ne isa amadu jiya karamar hukumar maiha na ce so ga gwamnan namu umar alhaji umar fintiri eh. muna jin ka ya ba da karfi a harkar noma nan don yawancin talakawa nan manoma ne fa kuma suna cin raɗaɗi ba kuɗi a ba da rance da kayan noma allah ya ba mu wani irin kalubale kake ganin gwamnatin tasa za ta fuskanta eh gaskiya rashin taimaka ma manoman nan zai kawo matsaloli da gashi yanzu ba aiki ba ka da komai yanzu ba kuɗi ta ya za ka yi aiki mm, ko kana so ka yi noma yanzu ba ka da to mun gode to daga jihar adama kuma bari mu je kaduna wa muke da shi a kaduna salamu alaikum barkan ku da aiki yawa barka ka dai da wa muke magana yawa sunana aminu mai lafiya daga kofar koyon mana a birnin zaria To Aminu mai lafiya. To Aminu mai lafiya mene ra'ayinka? To gaskiya wato tsakani da Allah abin da gwamnoninmu na Najeriya da farko dai yana musu fatan alheri. Mm. Tun daga kan mai girma shugaban kasa zuwa gwamnoni gaba ɗaya da na PDP da na APC Allah ya taya su ruku Kuma muna musu fatan alheri Ubangiji Allah ya taya su ruku wato abin da ya kamata su mai da hankali. Kaga fannin tsaron nan. Mm. to ainihin shine ne abin da ya damu talaka yanzu a najeriya su mai da hankali fannin tsaro sannan a kyautata aikin noma da aikin gona da a samar da abinci a ƙasa kuma na musu fatan alheri ubangiji allah ya taya su allah ya taya su to mun gode daga jihar kaduna kuma bari mu leƙa niger hello assalamu alaikum ah, wa alaikum salam ka rage rediyon ka Muna kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula ka dan rage rediyon ka. Ko ka eh, kashe ta. Ina kusa da shi. Ina nesa kusa da shi ne. Ba na kusa da shi. To menene ra'ayinka? To ni ra'ayina akan gwamnatin Najeriya gaba daya abin da muke so da su ya kasance su kishin ƙasarsu ba ainihin kishin kansu da 'yan uwansu ba. yanzu ku duba wajen shekara kusan goma sha tara zuwa ashirin ɗin nan da aka demokuraɗiyyar nan matsalar abu ɗaya ta gagare mu najeriya ba kamar wutar lantarki hanyoyi asibiti bangaren noman nan yanzu ka duba ayo ɗin nan abin da muke sai da buhu buhun wake wake naira dubu naira dubu mai kyau naira dubu bakwai ka ga wannan bai kamata ba mai da talaka baya ne ya kamata a ce su mai da hankali a bangaren noma su gyara mana hanyoyi asibitoci amma ga kuma sabanin haka abinda muke fata da su da Allah su sa kishin kasar su a gaba assalamu alaikum to mun gode to bari mu je jihar Jigawa muke da shi a Jigawa assalamu alaikum dan litinin samunti ne yaran alaikum sun kwano da karamar kuma gwaram jihar Jigawa da Najeriya to dan litinin menene ra'ayinka eh ni ra'ayina shine ni na gwamnonin da aka zaba da shugaban kasa farin eh, gwamnati da wani jihar tabbatar da alkhairi kuma ni abin da nake jira da mai san mai girma gona jihar Jigawa dan Allah da Annabi ya duba Allah ya duba ya ji tsoron Allah ya zo a kawo mana babbar makaranta na cikin karamar kumar gwaram wanda za ta zama mai tasiri wanda kaf jihar Jigawa babu local government take kawo wa gwamna ƙuri'a a irin gwaram amma a samu a kawo mana babbar makaranta za ta amfani mu ta amfani mu ta amfani jikoki jikokin mu in Allah ya yarda da haka na godiya Allah ubangiji sa sauran ya lafiya ka gama lafiya da wannan To mun gode to daga jiga kuma bar mu sake koma jihar Niger wa muke da shi daga Niger. Ni ne da suna jirgi ba ka da don kaya na kawo. Hello. Kana jin? Eh ina jin ku. Eh zai ni ne da suna jirgi ba ka da don kaya. To menene ra'ayinka? Yau ra'ayina shi ne na farko shi ne ina godiya da shi bisa ga gwamna doro na jihar Niger bisa ga kokari da yi da kuma ɗauken wannan zaɓe da aka kai da aka sai da nasara ina roƙonsa da Allah ya taimaka bisa ga matasa yawanci ba su da aiki yi sannan kuma yawanci manoma suna buƙatar kayan aiki cikakke sosai musamman a ƙasar rafi ya yi ƙoƙari ya taimaka da komai mai tafi daidai da ya kamata. To mun gode kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. an buƙaci wasu manyan shugabannin hukumar kwallon kafar najeriya wato nff da su gurfana a gaban kuliya bisa zargin almundanar kuɗaɗe shugabannin da suka hada da shugaban hukumar ta nff a maju phoenix da mataimakansa shehi akin wumi da shehu dikko da kuma sakatare muhammad sanusi kazalika da dan kwamitin zartaswa na hukumar ahmed yusuf za su bayyana a gaban wata babbar kotu ta abuja a babban birnin kasar a ranar 1 ga watan yuli lauya mai shigar da kara daga wani kwamitin bincike da kwato dukiyar jama'a na shugaban kasa celsius opong ya ce ana cajin su ne da laifuka da dama da suka hada da rashin bayyana kadarorinsu da kuma batan dabo da wasu kudade har dala amurka miliyan takwas da dubu dari suka yi waɗanda hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta baiwa najeriya na shigar da ta yi a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta dubu da goma kuma shirya wasu wasannin sada zumunci da san ba a buga su ba to sai dai dukkan shugabannin sun musanta ta zarge-zargen shahararren dan wasan kungiyar chelsea ta ingila eden hazard ya ce da alama ya buga wa kungiyar wasan karshe bayan da ya zura kwallaye biyu daga cikin kwallayen da chelsea din ta yi galaba akan arsenal da ci hudu da daya a wasan karshe ta gasar europa a jiya laraba hazard dan kasar belgium wanda ake ta'allakawa da komawa kungiyar real madrid ya ce yanzu haka yana jiran kungiyoyin biyu ne domin su cimma matsaya akan makomarsa tuni da kocin kungiyar ta chelsea maurizio sarri ya ce ya fuskanci dan wasan yana buƙatar tafiya don haka wajibi ne ya girmama muradinsa a kungiyar arsenal kuma magoya bayan kungiyar sun buƙaci da a kori mai horar da 'yan wasan kungiyar unai emery bayan da suka bayyana bacin rai da rashin gamsuwa da kamun ludayinsa a kakar wasanni daya da ya yi a shugabancin kungiyar emery ya karbi aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a farkon wannan kakar wasannin daga hannun arsene wenger inda kuma ya sami kai kungiyar a wasan karshe ta gasar europa to sai dai chelsea ta lallasa su da ci hudu da daya wanda ya dasa shi fatan su na lashe gasar da kuma samun gurbi a gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa to amma kuma kocin ya nemi afuwa tare da yin kira ga masoyan kungiyar da su yi hakuri murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria madalla a gaida murtala Yanzu kuma sai bayanin tasirin azumi a wajen mai bayani. Kasuwa Mahmudu Muktar Ɗanbata. Alhamdulillah. Muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na matsayin na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga shiga musulunci. Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi. Da yake na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa yake bani ladan azumi shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah kan ƙara min lafiya ke kara duk sai a kan azumi zo nakan samu da ƙaruwar lafiya nakan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba dace ba da kuma zuwa wurin da ba su dace ba. Alhamdulillah. na honorable dan shugaban turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na jinƙai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna wata na mai muhimmanci fiye da duwai aka zato saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci ka yi abu guda za a linka maso goma idan ka yi goma za a linka maso ɗari idan ka za a linka maso biyu Madalla, kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya sake sabunta takunkumin da ya sanya wa uh, sudan ta kudu a yau alhamis har zuwa tsawon shekara ɗaya ciki har da hana kaiwa ƙasar makamai amma babu ɗaya daga cikin mambobin uku na kwamitin daga ƙasashen afirka da suka goyi bayan matakin a yau alhamis sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nada sabon jakada na musamman a somalia kusan watanni shida bayan da gwamnatin somalia ta ayyana haramtawa tsohon jakadan majalisar zama kasar ta kuma kore shi jami'in diplomasiyar amurka james swan shi zai zama jakadan guterres na musamman shi kuma zai kai shugabancin shirin wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da take yi a somalia. Swan shi zai maye gurbin Nicholas Haysom na Afirka ta kudu wanda gwamnatin tarayyar somaliya ta bashi umarnin ya bar kasar a watan Janairu da ya gabata bayan watanni hudu da karbar mukamin. To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar mu ta yau Kian. Muhammad Hafiz ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.